الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول تعطينا الحق المبين أخو جزيا بونيتشي شافي بيج 26 ننجا باب في تعظيم حرمات المسلمين باب ne اتيان shi wọn lára alfurma musulmi عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير إيه، والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء رواه البخاري ومسلم قال النعمان بن بشير ده النعمان بن بشير radiyallahu anhu sai cuje dan min qalan ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuce ce ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga masalul mu'minina kwaton kwace mu'mini ji fi tawaddihim e ba ke mine wado jina wa tarahumihim be ke mine gunye do jina wa ta'atufihim be ke mine je to sayi do jina masalul jasad kwaton kwaciyar na kauyo ya zashta ka nuna hudun na gaban goci ne tigi ma na gaban goci bai complain ya eh, ga tan gaban goci na ta da a lawo sayar jasadi eh, na kemi ne yana kan jona wafe da kiyo wafe complain wafe ma da sahari wafe jini wani umma wafe wa zazzabi wafe wa zafi

almuslimu akul muslim musulmi ya je musulmi a cigaga ayo musulmi ya musulmi ke kara na tuna ayo ya shuddu ba'dahu ba'da e gbogbo shika e gbogbo ide yegun edoshi ide tosan edoshi ipo shi da alkhairi egungun lo tu imi ga gungwa lo tu dede ga gungwa tu dede mo ko yi fahimta ko wato ko don kwanciyar misali bayanin gawa ne ga shi nan kin kere ga tun zabi ciyo wani ya zubi lai wadi abin ya fiye guwar kpanu wadi abin ya fiye tesu wadi abin ya na kun ɓata ajin zazzabi na ka ɓata gabo kin kere tuwo ba kin kere tuwo bi ciyo kawai ya zaga shi shi egwa soje tawa egwa boye ci eh tawre amma wai ci to yi ba na maje da tiya ne eh wai sa to ci ba na mai ce sun ne kiyo e kiyo ne ka pata wato ne umaji na kambe ni ya wai gwa soje di kiyo uda ko wato e eh, ga jiye jiye wai ya shari ju taimako mu ga amfani alkhairi wajen a jiwo masu jikiyo jiwu efin gwalo pinkirke ma sun gwalo tun daidai man sai ba wa ne ga wujin kabilanci nga ba a bai zignata ko ta subanci nga ba a bai zignata ba na gaskiya ga dana amitu gaskiya zando ni ga bai dumi ko mun gane Allah an jarir ibn abdullahi da bajir ibn abdullahi radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah azza wa jalla da nan goye za an ga na sako a wa rawahu al-bukhari wa muslim hadithin ne laudana ga wato goye za an ji sai goye za an ji sai ge to saya sai kwabi alkhairi ya zaga jajali ilami fiye kuno janaiza ya ga tayin da sauni kai zawo ma e ba lafiya yu ko masiba ga deza e e e duba ko nusa buye zakan yi wato zakan yi ma waje kiyo wani nusa a magana ga wagan wani nusa ci mun ji kura lukura abu na addini musulunci jiya da gangani bai kuraya ko mun gani so wale gan hadisin da domin mini yana laula jaza'u min jinsi al'amal ya turi na waga nuna ga ga ga wagbo waga ya gunye zashi sako a gunyo waga ya sa asiri zashi sako ga asiri wasu waga ya ji zashi taimako sako a taimako waga ke wafa ce tufa fufuwa da kwai òfé pé ìjó wàlé wàlé kí wàlé òtún àjẹ ìgbàgbọ́ efu ẹ̀yán àlìkìyà ní ẹgbọ́gọ́ àjẹzá ó ní jí ń sè là ámà tí ó cha ìdá àjẹ náà tí ó cha gbígbé ní tí ó cha zọba ìgbé. ana bi rẹ̀rẹ̀ tara bi ọlọ́wà ló kọ́lá kọ́lá rasulillá yìí sọ́lá lọ́wọ́ wa aha dukum lè náà ti fẹ́ o ha fi. ezaa mi ni ebogbo eji zaa yìí sọ́lá ń gá jiwu jiwu sai na fi yi mu doyi ebe ta ce za mu ya daga bugu to ci da mu wasaqim be zana atene wal kabir be zanu sa wa ko wa idza salla ahadukum li nafsihi in za mu gaidi sallah wancan guji fali tawil ma sha wujudu bakke min ga bauna yana wani ga wani nan yayi liman shi wa ga ji wa ga liman ce ji zai sallah junube sauti, ebe na mini ma moyo ade zanen bugutu da bai na dabu? zanen wa mana udambo zanen akuku wa adito gbaro lo pawa kun afe lo pawa ni oji ki o oji edan pa ta so mo ga ade la da yan yemi Allah mo ga ni pa ta put to consideration to ji ki o ojo ni limanci amma at the same time yi so shi ji ma ke imamu na sugun lugwa ila salli jinje wa ji go ja te te ga sallan dura ja de ina taina be za ja be tabbaci da da kulu allawi da birabil falaki da birabil nasi da alam na shara'i nga fe jikin nga fe gba kan da tilimin gaba alfajiri a wata kuli ji kan da gaba izawaka wa kuli ji wani wacce an ba sautu juma wa wani wacce an ba wasu mai wà á kú ìjì kẹ́mi fọ́nà tí wọ́n á jẹ́ ìgbà kúlọ̀ àlọ́ àbí bèrè bèrè kó bèrè bèrè náà sí náà jẹ́ àjíjọ kó á kú ìjì lé náà jìgá ní àkó tó o tó lè mọ́mọ́ sunkún wò tó ṣìngàn nílé gẹ́ níbi ànígá ní náà. Yes. Yes. ka alita sai sifatu salatu nabi ya ce na su da albani sura da ja da ke baka ba lamitu sallan sallandoro na wani ke mutuwe yau diga na ko amma kawai gada za da madi ibn qayyim wala bayani be ci kaiwa eh, ga haji sallah su baya luba yau diga na ko ai bane sallah su ba eh, wa ne be ba sakani a shi talwa dari sallah su babu anabi na gangan fani hafif no ngake jike ngake goto wuce wore ebugo limai wato zugun wato ta jadalci wace a jike wace a ci lambar lo amma a jiga waje ne waje ce yi fe ta sofi bakara waje ba bakara zo fe ba sofi ali ibrahim waje ba ali zo fe jike zai gina sofi misal ci yelo ruku no ne fọnù ẹtì aláfẹ ìkáàbọ ìbálòpọ̀ ìdíkàlẹ ìrọ̀ lágbẹ̀dẹ ìgbòho ìmọ̀ òkè wa àdúlímọ̀ tí ó ń gá bí ti tìyàn ma gai ma za ta jirgi shi nga jirgi zo ma ki a kidan wa za ta mi wani fu nga eh wanda ki ne mai ya yi zu zalla zu zo ta shi shi ma ne da ya shafi ni na unbiya ni wajen ah to wato wato sake cin ilo zahiri na to ma muji na ya wage wage waji gyara hadda wage to be di ya mun le fe bayan o to go ge ji na ti fe di yo o fe ji yo amo ji da ji yi mun ti zuku fa li khasif ma ba wa yi na ji ge ba ru ya ro ya ni ge no ama ge ko wa ru fast fast na ngo no ele da ba su ngoli ka tun jinga yori wani na haji da wakan mutum kan mutum to kafin rubani amma za mu ci ba na dige ba da kaga wanda ji ba nu dena nga lo pasu nga yi za ja kullu allahu wasana wa tariki wasana za ta buruji sai bi tsmar bi kalala ko wuci ga wule ne gbanu ha nga fi ko kara kala at least ka dai eh amma wanda ga da ya ga agaguni bu agaguni ko su larafi ko alimurano ko su limayi da a ga ta muhammadu ga wanda sai ga su lahi da fa'ilillah ko shi ka ja ko aha so amma ale wato yige lutu makanta inda ja biyo wanke amma ga wale ka ajabi fiya na ni biga fata nan anta ya muaz no su daji sun ce na'am hadisi guru mun ga ga wai za salla ahadukum li nafsihi falyutawwid ma sha idza ga ji sallahu ta bujin jin lubaki ibn abu na rawahu al-bukhari wa muslim babu fi sitira awratil muslimi babu ne gaga etiye zula al-awra muslimi yusunan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا illa satara wallahu yawmal qiyamati wuja so asiri en wujije ba illa fati so kuga asiri so fa al qiyami rawahu muslim an abi hurayra radiyallahu anhu qala uti ya nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran alla de ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba gindo ci na fingena faƙala idribuwa ne biya ya kashi ƙala abu rera abu rera ga fami na daribu biya ji zanuwa ce don ya bai guni wa daribu bi nali zanuwa ce don ya bai dauni wa daribu bi saubi zanuwa ce don ya bai kiyo bai wuyi falamman sarrafa kakuna biyu ne ƙara ba da lukon misashi zahun a akzakan lahu sai kyawo su zuyi ƙala a ne daga la ta kulu haka da ebe ga annima la tu'inu alayhi shaytan e gafe ya shaytan e gafe tu shaytan zuma ta ci woma rawahu al-bukhari wa muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وجاء صاع تريه وجيشه وإلا فاكسه فقع تلوسه وفيان كيامي يعني. wọ́n ti gane ko ya zane ba su ji, gumba shi ko zan doro kyare nawa miliyani kada san samun Nga ti gane ko wa ga ajin da sai yau lulugwa wululi kiyo lulugwa ya gama jani zan doci mazugun wuce lafiyar ya fi ji zan bai iya

umasi fi plate jo un fi mp3 bo un fi mp4 bo un fi video jo da sauransu wasu yawanci bayani za shi gan ilubu ga wagan man satara musliman satara Allah fi duniya wa lahirati sani ga asirin musulmi sonan sa kuka asirin suka yi jato alkiyami ya bugu za doro sussun yin yage jeri ne da ne ma ga ni na ji asirin tsari na tsogagun abun na wa waga jin haci gaga waga ga mu inda lazina yaktumuna ma zanna min albayyinatil huda min ba'di ma bayyana lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun da yaso gaskiya da su kwala ana buya ko mun gane hadisa abi biyu rai rangan alaza ba yi ne jiba ni alaihi salim kadi shariba hamra hun finge faqala ne bi shi diribu ya dauyin abu rai ga famin na daribu bi yaji zan wace dauyin ba guyi wa daribu bi na yi zan wace dauyin ba yi wa daribu bi sau bi zan wace ya bi ya wuyi falamman sarrafa ka kuna bi na kala ba da kan sashi zai daba daga akzaka allahu so kwawo su zuye a ne ga la takulu kuluwa ka je ga ni mare la tu'inu alayhi shaitan e ga lugwa shaitan fi support yuma rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslimi ga gubiyo wale ga yana hadisin ne wuna eje finja eje 33 biya laga biya whisky snout wiwi eh shanisha kodian benelin benelian kodin ko ganja indu inda wani ga su ne ga za fiye kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram ta tau ngo ji gani ko ne ne da bebe iza e ga ya fi wuce afi addini musulunci alawa adikiyo alawa alawa alawa alawa nan lawa jadi ngole zamani arabi na shi ba sai jan ko zamani sai na mari if not not take a cikin lullo wiki 80 ibn zalma shiga da aka yi fun take jikin kallafi no ne amma to sun to zai ga 40 na to zai ga 80 nan aje zai ga gaza ga je fi yu di tiyo yu ya yuna in the name of freedom na in e je fi je musulunci ba to mun ye to burukutu to barasa to eje pasana ngole ma kara kasiruhu fa qaliluhu haram eno ga tun do kun go pene kawo finde ju yara ne shin ga fin do kun ani ko ni ga so ya to sun so no yara mu zanu ti no so fi crate gba danu kofu ni abu chaisi lashi zanu ti no tun du ko eje labe shu kapo ja fe do gido gido gi har wa so danu mu chaisi na mangara ni mu chaisi on ko la ji ko la ko la ji gane wa e bogo hadis ne laugan ne finja mine na hadis ne laugan suku e ka za mu ne ani bi ne za ga sai ya nuji kiyo Hello, e, e, alujin hajji bebe ma hadisin ne ke lawu ka'ida ya al'ubbu fillahi wal bugudu fillah to na waje fi nan ga wale uji kiyo uji hukunci ya je fi kashi amma za mu ci wa buku ti duna anabi ga ga buku ti duna daga adalci ya al-sunna shi wọ́n ti gẹ̀ẹ́ bọ́dọ̀ gaga búkú ti gbóná ìtìmí wẹ̀ bí kí ọ wẹ̀ sọ̀pọ́ọ̀tì yẹn èjè fíhàn ẹ̀ wọ́n ń lọ ka káàdì náà jù ní ẹbọ́ olólùwà káyọ̀ lánàá tí mo ga sùn yóò mọ̀ kéèké bá àdúrà tó ń mi gan ko mun gane a yi don waji kiyo shi kafiriya sai ga katun ya abu wallahu a'lam sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk